ci gaba da karatun mu na mawaka na imamu malik allah shi maharama za mu tashi ma layi biyu na kurobe waɗansu abubuwa da a zahiri ta iya gani ko fahimtar allura na iya karewa ko kuma wasu malaman suna ganin suna kai a zahiri amma dai ita imamu malik فيما ظهر له الأرض الله أنها لا تكون الله يسلمك قال الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن مبارك عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ثم طلبت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه اثير ذيلي وامشي في المكان القدر قالت ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهله من حديث لدى محمد بن إبراهيم أبو السيد عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقال أأسير أن اسمها حديدة أنها سألت أم سلمة سوى أكلت أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فهي لا تكون مختلفة على الأشكال المتوردة آه، ما في النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي شيمة إني مرأة مقيم بيني شيمة شي وزا إذا إحنا في فيها مثل أول فزيدي معناه حجاب فينا مثل أول الأشياء فينا جنة أقول لكم يتفاجئ to libas din da aka kasance da cikin da ke zama to yana jin wa amshi fil makan al qadir kuma idan ina tafiya nika wuce wuri wanda yake sayu azanta ne wajen ko akwai na gaba a wajen inda kana ya wace a wace cikin garin da kana bin sa barni an kai to nika wuce wurin da yake zai zama to na gaba قالت أم سلمة فأم سلمة تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من سأل صلى الله عليه وسلم يتذكر كل ما بعده abin da yake bayan sa sai ki rubuta shi da ke shi ba idan ta yi tafiya ta ja ta nan a gudanar da wani ta ta wani waje idan ta je wani wajen za ta karancewa shi kuma can ba ta zanga ko to can wurin da yake babu wannan alarkar ko babu wannan najisan to ya tsarkake wancan da zan ta kawo da ta ta jawo shi cikin a yawan mari yake cewa abin da yake fahimta da wannan nasu shi ne ainihin inda wannan cikar na biyu da ba wai kuma sai yana da karfi سيكون في الشيء سيكون بعضها جلسة بشي قدم ساتي به سيكون سيكون أما إذا أين أين المجالسة لوجه أنكر بوجهتهم جد وشطار رجل الذي كان وأنا شيء التاويل الإمام الشافعي في الكلام المسلمين me yasa saboda inda imamu malik ko imamu shafi'i ba sa kada jimbar da ke da ka fi qur'ani wa qala min as-sama'i ma'an fa huwa yashiri ila qur'ani ta kada da ke da sarki bi bi sarki ke da sura kan baraka ke sarki ke da ke shi wannan hadisin nafsi mun ji akwai wani wani da ke ibrahim ne suna kuma amma ne suna wani ba suna da mutum da yi kan ta hadisin ko wani ta cewa mai jirgin lafi an kai tsoron wani hajjar al'asalani da ya kawo ta cikin alƙaifin wani sai ce mata makabula sai ce mata makabula ai ilama إلا لكم وإلا فلن يجعل ذاك شيء وانا راوي أقول لي إذا يسعوا مسابقة حديث الشيخ المسابقة إذا قاموا مسابقة وأتني شيء لم يجد الحديث ضعيف الحديث يجد الحديث في هذه الدين هل الجنة المأوى موافقة المسابقة إن يوافق أصول الشيخ المسابقة in ya tsallaka wa mutum shi ke na kai zaman da ba za mai kyau ba za ka الإمام ابن ماجه يقال في امرأة من دون أصل عبد الله أنا في قبيلة ذاك كثير من عند الله صلى الله عليه وسلم قال أكل شيء وكما كثير أشتم به ثم تقل في تسعة في وندي كأكثر من التقوى وكان الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا إليكم رسلا من الله ومن ذلك شيطان يكون في جبائك نجسا فسئنا الوصي الإمام هذا يقول شوف ما يمكن أن يقول من كاد ومكاباته هذا تفك في رواية كاد ومكاباته هكذا أنا رويت مكاباته an abin da ya wasu san abin da ya yi to kuma mun ji kafin nazar mun ji abin da imam mali da imam shafi suka yi ta baki a wajen a abin da wani cikin kiri idan ya zama ko ba ainihin da ya ne wani ya tafiyar da wani shi ne ake nufin wancan ya tsarkake shi to idan ba shi wani akwai na jikin a cikin farko akwai bari mu ci wani misali gudana abin da ake yi yaro ya fitsari a gaban ta kasa ba zumunci ba a gaban ke fitsari ba ba ta ba amma kasan ya zo sai dole ka ta ba ta kai da ka ɗauko wula kakkan da inda ya taɓa wula fitsari ba kama iya tsaye an ga shi فكي يجاني إمامي آقلا ناكو تفكتي هو الأفضل فكتك هو ناظر كافي الجيادة وعلامة سينا باو يزمي لكي تفكتي نجسع نجوك الترشيد tsarki ne ko ba tsarki ne ne to da asalin hular tsarki ne yanzu na dukan ne ari ko kuma duk a hadar yanzu in za ta ayyukan mutum na gyara mutulan Allah ne za ta ayyuka sai aka ta ayyuka na gyara idan kai za ka yi cikin cewa aikin da bai taka ba tsayu ka ga gida ne ko da ka zagiri babu mutum ko da ka ka'ida wani abu ne wanda ke mai sarki wannan kai ko da kin kuma mun shi da wanda ko da ya mun da da shi bana sabila da wani sai ne ko mai da kuma da ya fara da sabila da shi kuma kan da ba ta da wani ne idan har haka ne akan wannan tafsirin ko ma'anar da Imam Malik ya bayar da shi da Imam Shafi'i sai da nan da dama da suka wuce wajen dokashiyar najasa ce so da ka bai tankare ta ba to aka ce bayan zai tsarkace ce ga ya tsarkace an kan cewa da haka sauran imam abu hanifa ne sha magana kan masabar to imam abu hanifa masabar ta duk abin da zai fitar da ainihin da za ta kai na tsarkace da haka ya ɗauki a duk a duk a hakan da ta ake nufi Ka to ya ɗauki gusarwa a asalin sa shi ma so da ka gusarwa a kai ne shi so da ka niristacce misali duka da ɗanyensa misali da ta wuce sai ta wuce ta sha ta ƙasa ta yadda ke ƙasan yanzu na kawar da ainihin najasa shi ke na tsargaba amma da ta taɓa da jasa kuma da leman da jasa na nan ƙasar da ta taɓa shi ta cakuɗe ne yanzu wannan najasa ne kenan inda ka bin bai kai ya zama tuya ne ne ya tsaka ke kuma idan kun fahimci tambayan masu ɗaukacin tambayoyin ba wannan suke Ta takajiyar suke yi sukan mutu wani yake yi akwai da to yi hukuncin tun da suna jin hijabi tunanin jan a hukuncin su bai kasance to tun da wata najasa ce da ta bayyana ba sai dai kun san kuna iya wuce wurin da yake akwai ta ya nuna cewa kun wuce inda ba a jisun ya tsarkake ta kenan inda ba ku dace shi ne ko a ganga da hadisi ke an fahimci wannan shi ne ko abin da hadisi ke magana don haka nan idan ya zama to a ta sa kuma ga hadisin ta bayyana maka ba za a yi hujja da wannan hadisi a yi da bin kuma ba da ko da ma ba da bayyana kai shi ba a nan ba amma matuƙar da zai sa ba ta bayyana to ko da an kaddar aiko da wani sauri ta zama da ne ta kone wani yanki ana da nisa a wajen ko kaza to yanzu yana yake ba domin ma kin taɓa fattar arabu na ba a yi Allah ta ba shi ce wallahu alam saboda haka da cewa ke inganci abin da yake ah, kusan da duk abin da yake kusan da ainihin da najasa to babu shakka ah, ya tsarkake shi kun ga wannan hadisi imam mali ya kawo shi ne a babin malaji min wudu to idan misali sifa najasa ya taɓa shi gudun da ke amaye ne abin da ta rage shi ne nan lokacin da ke arwalla sai da duka ya taɓa ka ya kai a maka arwallan me yasa kawai da kujar da jin tafiya an za ka wani wani shi kan shi wajen mai ciki yanzu don kana da arwalla da kan ka taɓa ƙarin da ke da kan shi ne kan tsarkake wannan najasa Allah shi قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلب مرارا وهو في المسجد فلا يغترب ولا يتوضأ حتى يسلم. الإمام مالك رواية جمالا من ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلب القلق في نفسه في المرة yanzu الآية kayan san ta maka har سيدة abincin da kake yara wani makogon a kan ya ce ya sha ganin da yakan yi alkalar yakan yi da masjid yana cikin masallaci ya ce ya ce ba ni ganin yakan je ya kaka sanar da yake idan misali yana sallah wala ya ce wa ba ya zuwa ya sake a wala ta ta yi sanya a tsaya yi sallah kuma da yana haɗe ko wani abin da yake yawan da wajen malamin da ya zama da kenan wajen malamin da ya aka fi ainihin ƙarar mabar baya kai ذاك الشيء ما قال يا كان يقول مالك أربعة مختلفة كراما على ليل وجود انتم بعد مرة مالك لم يكن يدرسون في قال في يوم تجمع الجنسية وتبدا الجنسية لا يقول الجنس في يوم فقال يسوع شيء أسرع ولا أكثر أنا أنا ولا أكثر فقال يسوع ذلك عليه وجود ولا أكثر من ذلك وليت مصمت من ذلك وليت من بارك abin da yake kansa ya kurkura bakinsa saboda wannan abin da yi ya kuma wanke shi saboda kun da abin da gaske mutu akwai bukatu a wanke baki ko abin da imam mari ya ce ke قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حنق بنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوجه وكان اخر ان امام مالك يقول me yasa yake magana akan mazan to idan amai ne fa amai na kai arwala ke tun da magwalin mutum ya ci abinci fiye amai arwala tana nan ko ta kare arwala ta kama idan mutum yana azumi sai ya amai azumin shi na nan ko kare to magana arwala suke yi ba kun gano da gangar na kawo wancan magana ko da kakka ɗoro wancan magana da kawo shi ne alwala ce magana da azumi وحدثني عن مالك أن كان عبد الله بن عمر حنق بن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. الامام مالك يروي كذا نافع نافع يجي عبد الله بن عمر وكان حنق بن لسعيد بن زيد وتيا أينه الشريا جنائزا ومياره ومتانة عيد بن زين أخي يتوانا يتعجب للقفل وحمله يقنع أوتيش ثم دخل المسجد بايعنا أوتيش ثم دخل المسجد يقنش بنت الله سيف صلى كما يصلى ولم يتوضع في المعيد الأمير لا يمكن أن يكون ابن عمر كم تاجي نتاج كم نتفرج وقلت أكيد شيء ألا في المتنعي مثل شيء بايا أنزل بلا إذن يتشي كما أنا أتصلي شكي كما أتصلي شيء يتصلى بعد رجاء ذلك لنوى نتاقي ما نتاجي أكتروا إذن أنت بمعنى أن والله باتا تري وانتظر لأنت وشي أنت تجارة وانا دي تيوني تي مشهور بس من غسل هو غسل ميتا فليكتفي ومن حمله فليتوضا duk به من هنا ciwon فليكتفي ويديه ومن حمله duk به ya ɗauke shi فليتوضا وشكمه shi يديه على biya ne ya ما كنت تتكلم عن هذا الموضوع في أحد الحديث على أنه حديث معروف imam bai ya kawo shi ya kawo kuma a shi da yawa a shi da mun kana yau da mun bayyana al-maqul annahu hadithun manqul حتى الإمام الترمذي أن حتى لدى الإمام البخاري لدى الإمام أنا حتى أبو أبي ابن أبي حاتم لدى الإمام حتى ابن المنذر لدى الإمام الجوانب الدم من من الأدلة yana ka ba hadis ne na mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma da ibn Umar da ne da ga shi kuma an ga ya ne ne ya dauki yaro da nan da ta da kenan kenan ومن حمله هو يتوضا من فانا نفسي انا اول شيء اكبر هذا كان يجي ومن حمله هو يتوضا duk wanda ya kun zai ɗauki gawa ce a wani haka da shi wani ya kawo shi ake za a kira shi na wani ku ka ɗauko ka aje kuma ga liman na wani za ka kira jiran ka yarwa za ko ka yi ka amma ta wili ne yago amma ya ba da ma'ana ko ne ba da aka yi guna kulbar da aka ce wani tawili murwa ba قال يحيى وقيل مالك هل في وضوء أين الغى مالك كم من جملة مغنى كم بغل الخلص to an maka tambaya shin mutumin da ya amai akwai arwalla a kan ka kala la yace ba da arwalla a kan walakin ya ta masman min zalik sai dai ya je ya kurkura bakin sa saboda wannan abin wa yaqil fasu wa laysa alayhi wa man ya wanke bakin sa babu wannan arwalla to da tsalo baya kare ga su dai asar ne wadansu al'asar mawquma wadansu kuma al'asar ne al maqtu'a haka ne to amma قال ولا الشرقي نفس القران هذا حديثي يصير وان يسالوه ويقول لك تتوقف ارض الله حتى يعني ابو النبي يقول لك يا سري ارض الله يا تماتي بنتم من نفسي من باب الشيء الى ان انتم لو وجدت قياسي والذي يقول لك تسمه من هذا الشيء فراتب الشاب او الاخر من المرفوع اباني الباب اما آتا كنا مجنا آتا أسل أذن بير فيك شيء من أكل أسفل بايزون الله تعالى أسفل كما إذا قلت لي وانسى حديث يتغفر بما بعد المشي من حديث أم السلام عليك لا باش إذا أنت من ذلك أين كان أسفل ميكا تور أنا تصدر إخاء الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين الوقت اللي تبين ita ma ce abin nan na cikin hamida ko wancan ɗan wani da ke da sarri ko da kuma da na ko ba ta da misali a wancan hadisin magana ta kawo na kan asali ba na ilimin an asali sai da kuwa kasa Allah shi ce ترك الوضوء مما مسك النار ظلم ساك أرولا مما مسك النار بدأ بين دعين المتاهد الأشياء abin da baka rage mai yana kan da wani ka yi arwalla da ka yi kullar magariba don ka kawo maka kure da ka ci a kasa shi ake ko shi ke man kalo kullar shi kuma suka yi haka ki arwalla ba ki kuni wai ban ma kawo wata wurin abincin da ake girkawa ba ko kuma ka yi alwala ka yi sallar magariba kana jiran isha sai ga mai nama ya zo wucewa aka ɗan sakan ta a wajen ku zama ko ka ɗan ko ɗan ko ka haka yake da ya ka shafa wani da akwai tanazo tsakanin wannan ne ne farko alwudu min ma masakin na ko ko farko alwudu min ma masakin na wannan khilafin ne mashhur bayan ahlul madina a wancan lokacin to shi ne man malik ya buɗe bayan musamman tarkul mawdu'i min ma mastasunna wannan babu yana ke karantar da cewa al'amru al-mustaqarru بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوق قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء لما مقدم قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل فتح شاة ثم صلى ولم يتوضأ عبد الله بن عباس الله شكر عنك يرداد في جماعة بن عباس يكي للي من دون الله صلى الله عليه وسلم أكل فتح شاة ياتي كافتا معنا نام كافتا لوجه أبيض ثم صلى كأنني صلى ولم يتوضأ ba mu gan shi ya tashi قال ba mu مالك ان انا بن سعيد ba fa بن يسار مولى بني حارثة أن تبيت بن النعمان أن أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان يا باشا باري شيبا وترانا يا خلفاء إذا الله صلى الله عليه وسلم آل خيبر شيكرا أكل قتل خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء السلم كيف الصحباء وهي من أدنى خيبر شيء غريب في قتل خيبر هو الذي قتل خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الأسرى في منزل الله صلى الله عليه وسلم يترك أمامه يتلى كل أثر ثم دعا في الأبواب يجد إمام بذور أتاو wannan yi uka inna bi tariqi kowa ya tashi da wani kan ya ga soyayyen gari idan an ci ga wani kan da soyayyen gari ne sai mu bin to shi ne gobe da rana fa mara bi bi fatoriya idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da wannan ainihin wato tariq da fatoriya wato aka ainihin fadan tashi aka bari shi abinci muke فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يجي وأكلنا مما متشي ثم قام إلى المغرب في ماشي يصلى المغرب ومضمنا يترك الجد ومضمن ومضمنا ka san mutum suna هذا a ran sai lokacin da yara ba su don ka gidan aikin nuna an gane ba ma mana ya kurkar bakin karyar masu matana nuwa ta kurkar rana sun musalla sai sallah wa lam yatawadda bi ainihi aw ghayrihi ku kallah bi ibn abbas sallan fa salla wa lam yatawadda idan ba rani me ya kawo rani idan ba ku san ana sake arwalla saboda shi ne me ya hikimar cewa yayi ba tare da ya sake arwalla ba haka ne ko haka ne kenan sun san da wancan magana shi ne abin da mali yake magana inda ba su san da ana sake alwala ba zai hikima su kawo wannan su ce ya yi kuma bai sake alwala ba kenan kin da suka ce fasalla wa ne ta wanda ya nuna cewa wannan shi ne a kawai amrai idan su yi Allah ta rashin mutum أكون أبي جابر بن عبد الله المشهور كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار وأن حديث من صحيح أبراهيم أرشا الأمر لا يجوز به من تفكر زمن زمن الله صلى الله عليه وسلم شين ترك الوضوء مما مس في النار آه، زيد بن ثابت الله تعالى شكرا مكة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الوجود في النار وجب شيء جمع أرولا وجب شيء دون يتبنى أبو دون حياة قد يتبنى أنتم سؤالا كما أمر المؤمنين إن شاء الله تعالى مكة ذاتنا تتكي تنأخر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يؤمن في النار الوضوء مما مدت الجنة هل أتريدون بأم حبيبة الوضوء مما مدت الجنة أما كما أرويت أكثر من كذا أم سلمة إذا كما أبوها تفاتيش نفتر الوضوء مما مدت الجنة ولكن الإمام الجمهوري كان بيقول يا جمهور شهر بطيوانكم فتوجي وعدكم بيس أدب الله قد يتجرى أكيد مجد الله أن نقول إذا مطلق بتاشر الله مطهر الدعية الضمان إذا أما هذا شيء لا يقطع لكم من مبين عائشة وإن أمي يوجد يوم من عائشة يوم حقا كل إسفة وقتك يعني ما مقول بريش لما يقام kuma ita ce wata wani muna da hadisi aka yi mutum da yawa daga cikin ahalin madina ko da ka babu inda aka samu ka bayan a kan alwanzu imam aka tunar ko kato wani imam aka tunar kamar cikin garin madina an fahimci wannan da shi ya sa imam mali yake cewa to shi inda ya fi karkata shi ne tarkon wani imam aka tunar wani sai ibn al matsayi shi kuma ya tafi akan sarfin wudu'i na min mamakacin nan yau yunus ibn ubaydin qalbi imam az-zuhri ibn yazid sakwa imam az-zuhri ce wai kai ne ya sa ba za ka gamsu da maganar al-wudu'i min mamakacin nan ba ana ga ku da za ka ɗauka sai ce mishi gaskiya wajen ajiye fitowai wajen matsayin ne ya ɗauki wannan ba to da sai ibn musayyib yana ganin cewa ainihin la yajibu ne tarkul wudu ma masjidin nan shi kuma yana ganin alwudu ne ma masjidin nan yace ai bazan ajiyar da zan ɗauki wannan yake ga wannan kun ga imamu malik ba ɗalibin zubiri ɗin ba amma shi ma bai bata ba hatta shahara a madina ana kiran wannan matsalar zubiriya saboda irin tsayuwa da imamu dubu shi a kan cewa gaskiya ba ta zai a ce zai da mai ya koya mutane miliyan aisha an gane wannan wanda kowa ya san kusancin ko ta bayan da su a nan ha wani وفي صورا الليل إمام مالك أكرمه قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنكما أي محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أبو سنباش شلابار أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الربيعة بن عبد الله بن بن الخدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب جاء وكرامة يا أبي ainihin matsayi na dina ke na tare da kuma kan kasa kuma sallah kuma ainihin kuma ya tashi sallah wala mai tawadda ba tare da tsakiyar ba to malik bai ake kasa ba bayan da hadisai masu aire ka ai babu faraha a ciki amma majalus nan kun da aka ce maka tarkul wala mai tawadda wala mai tawadda ya nuna cewa kenan da suna da ilimi akan ana yi yanzu ya fara kawo maka sai da hadisin jari wanda ke shine sarihi a bari جامعة الآثار الموجودة في مكان صلى ولم يتوضا يا أرض الله من أجل صلى الله الخطاب في وحدثني عن مالك عن ثمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما سوى عثمان بن عفان يأتي عينه خبز بعينه النامة ثم مضمنا في كل الغسيلة وغسل يديه يشك يوحك هنا ينسى ومسح بهما وجهه وما شاء كل ثم صلى ولم يتوضا وزي صلى سبعة رجع يا قيس الله وحدثني عن مالك أنه بلغته أن أبي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مسكنا في وأبي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس كنت لا يتوضأان مما مسكنا أبي جمال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة أن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسكنا أيتوضأ an tambayi amir ɗan abdullahi bin rabi'a don tana da mutumin da ya alwala domin ya kalla sai ya ci wani abincin da ya ci tabbas wuta ko ya taɓa wannan abincin da ya taɓa sa ya ci ya sake alwala قال يا رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ ما تبا بانا آمر بن ربيعة ينا حقا ما فعل بشيء مضايا تشعر قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم محمد بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري ان عبد الله بن ابي يقول رايت ابا بكر بن الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. مثل هذا ابو بكر بن الصديق عينه ياتنا ما روى صلى ولم يتوضا. بشين شيء من الله Duka kula faɗin arba'in nan gaba ɗayan su fata wasu ke nan. Shi ya sai maka idan imamu kubur yana ganin ba zai koya ma aisha ba abin mamaki ne ashe in kana tare da shi a cikin gida ba zai abin mamaki ya koya ma waɗancan dukansu ba idan tana tare da shi a cikin gida su kuma tana tare da shi kullum a waje kuma su ne kwalafa a naka ba ita ba haka ne ko ba haka ne kwalafa dukkan su kuma mun fahimci magana to dan har kana jinjina cewa ba zai koya maka ba anya to kuma ba za ka jinjina ba za ka jinjina cewa ya koya ma wadannan su hudun nan duka ba ga ibn abbas kan kuma ma wani tace fata abdullah ibn mas'ud wanda ibn abbas kai a kan farkon alƙur'ani da hadisi jabir bin jibril هناك مسألة في وقت كي يتبع أقول أن يشفى مسألة وضيف بين أهل المدينة وطائفة من أهل البلاغ البطريون فقط ألا أخوان البطري ذهب يعمل مقبول بقص ما تفعل أسف الوضوء مما مسكت الله تعالى السلام وأن يكون دليلان الإمام مالك دمدن إذا أبن جاء في مسألة ترك الوضوء مما ما النار قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المعتدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إلي خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى أقول لك محمد بن المعتدل كنت أنا مسلم أما هذه من فيه ما أبو ظبي عليه وأنتم ما من يأكل جبالي بن أبي من أباس من بلادياته وهو وهو ثابت عنهما مفهوم اي اسناد المالك ليس كده هو الانتقائي هو ده كنت بتقول كده سوى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقرانه أن كراشي دون أيهم دون دون أجنسي فقرب إلي صرف ولهمناها كانت أيها صرف براسة وما ما يكون مقامه ولحم الجنانة فأخذ منه يسر به ثم توضأ ثم صلى ثم توضأ ثم صلى بئر ولا يصلى ثم في بقدر ذلك الطعام باين ما يصلى أكل الجنة فأكل منه يسأل شيء ثم صلى ثم لم يتوضأ يتاشي صلى ذاك الذي أشي وانت أرواء الذي تاجي ba wai don saboda wannan abin da yake yana ne ne ba wai don saboda yana kira da so da haka abin da wuta ya taɓa ba a baya kare alwala don saboda wuta ne su amma na cin tafiyar nama ko sai an gasa domin menene hukuncin cin rakumi cin naman rakumi eh to menene idan an ci yana kare alwala ko ba ya kare alwala ci naman rakumi an kawo naman akuya za a sake alwala ku sai a kawo naman rakumi a ciki za ta sake alwala me yasa أنتوثق من لحوم الغنم فقال لا أنتوثق من لحوم الإبل قال نعم توثق من لحوم الإبل ممكن يفتح حديث su da ka nufi ne da cewa namar rasu yana a alwala to tun daga nufi za a yi iyaki a ce wannan limama sakin nar ne to wannan shi ne fatuwa shi ne cikin malikiya cikin kan namar rasu ne baya kare alwala da suna da ya asali din an ci da kai nama a wani alwala da kare kuma nama da kuma shi ma nama ne ko ba nama ba الإبل ولا بلحم ولا بأكل لحم الذكور أما النبي يا الله ما كان يشاء كثيرا كذا كان الله صلى الله عليه وسلم تجي وأداء الفاتحة والله إذا كان إمام كذا كان بعض كان يشاء كثيرا الله تعالى يشتري متى يمكن أن يكون؟ فلنقوم بحكي النظري kamar yadda muka ambata ɗazu mutum ya arwala sai ya ci nama aka ce arwalan shi ya kare ko kuma ya ci nama aka ce bai kare ba wanne ne a sani karewa ko rashin karewa shi ne a sani to tun da rashin wa ne a sani sai aka nakalto maka cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ci ya sake yanzu na kilo ne an al'asiri kenan ɗin da ya ɗauki ilimi akwai wani ƙarin ilimi a kai da dama asali din kaci nama mai zai sa ka rauna to sai aka nufi ruwan kuma kan zan Allah ce a yi Ke kenan wancan na kilo ne a nan asali kenan akwai za ta ilimin tare da shi in ba sun haka ba ai a ba su a asali ba mun fahimci da shi sa haka an ɗauki ba da na mun zai Allah ta'ala shi masa rahama a a ɗaukacin kai ke cewa wannan kilas ɗin kusan tun da wannan tsabakan suka wuce yanzu ba shi duk an yadda tarkul wudu imama sunna tabbas ya rike ilimin na annaqalla min asli to amma kuma da dalilai sun tabbatar da cewa karshe an shafa wannan hukunci to haka wasu malamai da suka tafi aljanna suka dauke shi a matsayin istihbar aka yi kenan cewa na sahabi ne ta tsakar da wuta ya taɓa ta sake alwala ya nuna cewa kamar ba ta tsakanin annasu ne tsakanin nasu suna da rayuwa kamar jihu ke musu da yake matuƙar dalili ya tabbata akan annas to su wani magana a ce kuma za a yi jihu an fahimci wannan ana gabatar da aljihu kafin annas ko amma matuƙar nasi ya tabbata akan annas ko za a yi sauran jihu Allah ta yi shi قال ايه وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قديم من العراق شوى أنس بن مالك آيات هو كمان الدجال معنا يا داود الدجال فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كلاب في أبو طلحة وأبي بن أبي جيش تقرب لهما طعاما اجمل سكنها في كومس أبنتي وندي كتبت أبنتي النار abu ne wanda yake girka shi aka yi ba aka da nuna suka ci su da ƙara anasan fatawar ba sun suka ga ana ta tashi a tashi a rarra ba ƙala abu tsala zai ubai na tsari abu tsana da ubai ibn su suka ce shi ma hala ya anasa a yi rasiyatun ana ne da kuma da kawai ta ci abu kuma ka za shi ɗari za ki a rarra wata kafin ake yabba ta ake kuma فقال أنا كليتني نفسك لا يدعنا من جرابني وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلى ولم يتوضأ أنس بن قالوا أروي كسكو كيبو ده غريش ابن عمر أروي كسكو كيبو ده غريش أتمنى مسألة Allah ta'ala shi ya ce to kaga a wannan a zahirin yana أبي المتابع كعب دخل ابن عبد الله سوما كنا دخلنا خلق الوزير ما مكسنا في انت تقولون أنا في أي سبب دوانا من في رزاية تقولون حتى ذلك أسمع لما كنا دخلنا وأنا مع رواية من كراج أسمع لما أنا في المال يا رسول الله أبي بن كعب ما يا رسول الله كنا من كمان برشقان a sai lokacin Ali bin Abi Talib da akwai tsakanin Madina da lokacin da sauran da yake da shi amma matakar Ali ya tabbata mutum ta gani wancan magana a ƙarshen tun da dama akwai tsakani a kan lokacin da so zai wani kamar ɗin bai cutar da abin da akwai wai su kuma fata Allah ta Allah shi almuhim wanda yana nuna raha tsakanin sabbin da sallallahu alaihi wasallam ko raha kuma amsan da ya ba da yi ne akan bala Allah ba zan haka yi kasa da wannan ba ko ma saboda wannan ne baya ganin cewa ya ji da Allah ya ba da rahama wa bayani saboda ba fahimta na tunda kamar ɗan kiran da ba ɗan gari ba za ka yi bambanci amma ba kuma yi da nisa ba amma ana bambancewa ana bambancewa المعاملات من ذيك المعاملات لا تنرى من عنده ذيك المعاملات الشيء فلا تنرى المهم يا ممكن يتنا ما بايا تنا ما يقولنا لا تمين يبوك زين ما تيجي نبى مرايات ممكن يتنا ba wanda ya kashe abinci tana yi ko nama a kuma ne ko ba ta ba wanda ya kashe amma sai sa al'adar ta kasu ko wannan da naman rakumi suke misali shi ne ainihin naman to kan kuma a nan wajen tunda su naman rakumi shi ne an da a wurin sai ya rufa al'adar ko ne hannu sai dan ya bayyana masu shi aka mara kuma ba alaikum salam ok na'am tun da ya ce man hamala falai ta wanda kuma an ɗauko gashi ya ɗauka bi arwallan a'a wani ma rawatin farko duka maganganun su ne yanci an ce maka ala rabi mawquf ne maganar ta ce su aikin sa ya saba ma abin aka roƙe daga gare shi ba ya roƙe daga gurbin Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane bambanci an roƙe daga gare shi misali ya ce man menene yawa man zakala mai yitan fayyaskatar wa man amalu falyatawadda an rawaito cewa ya rufe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da rabi alwaqf shine fatawarsa ce to sai shi kuma an ga ya yi wanke ya yi ma wani yaro wanka a ya ɗauko yaro kuma bai sake alwallon ba shi kenan wancan maganin da ya yi na ɗazu kuma ga shi aikin shi a za su lafi ma mu kira an kafin sun ka daina kai kodori a kan shi na umar Da ta ga maganan ka ba shi hutun marfu bai taso kuma ya nuna akwai dakalin istihad saboda a to menene munafiba ko a jefe marfu'i da mutsallar kuma ko yake cewa ba su kun yi alwala sun haɗa kuma na san ku ba sai da ba na fi sa ba ne. mutum ku ba na jasa ba to ko misali sai za a ce kaddara na mace na jasa ne ka yi arwala kun ka taɓa na sai sai na maka arwala sai da wasu abubuwa ne da sun ga a lokacin ne musuluncin ba wai an cika shi ba ne to duka zai shiga cikin afkar na ainihin jama'a cewa to a yi arwala ko ba a yi so ka koda shi ne wancan magana ta kuma aikin shi ta amma wancan magana ta to wanda yake wani aikin nan shi ne yake kan asali ya ga fahimci magana inda ya tabbata hadisi ne marfu'i sai mutum ke yanzu aikin shi ya ta amma abin da ya aikata ya ta amma wancan abin da ya yi kuma inda ba su saba ba duka ɗaya ne to ana iya to ko wata rana kan ba da shi ne mawuku wata rana marfu da duka ba ko ɗaya agani agani Allah ba ya